radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan masu za su gyara zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan baran haɗa ku da abdullahi salihu katsina domin gabatar da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma sha biyar ga watan mayan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai goma sha hudu ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar ashirin da biyar ga watan urdubihish wata na biyu na shekarar hijira shamsiyya da kuma rana ce wadda ake girmama abul kasim firdausi shahararren marubucin waƙoƙin addini a cikin harshen farisanci a ƙasar iran an haifi firdausi a shekara ta 361 hijira kamariya a arewa maso gabacin kasar iran ya shahara matuƙa wajen rubutun waƙoƙin farisanci inda ya rubuta littattafai da dama a cikin baitukan waƙa mafi shahara da gaske littafan da shine shahin shahi littafin ya tattara fannonin rayuwar iraniyawa da dama waɗanda suka haɗa da al'adu tarihi da kuma ci gaban da ƙasar ta samu a cikin dubban shekaru da suka gabata hakanan kuma littafin yana kurda adabin harshen farasanci firdausi ya rubuta littafin shahin shahi a cikin tsarin waƙe kuma ya rubuta shi a cikin shekaru talatin yanzu dai akwai kwafin wannan littafi a ɗakunan aji kayan tarihi na ƙasar iran kamar da kuma aka tarjama shi a cikin harsuna daban-daban na duniya wanda suka hada da turancin ingilishi faransanci rashanci jamusanci da dai sauransu. masu ko kun san cewa shekaru 300 da sa gabata rana irin ta yau wato goma sha ga watan mayan shekara ta alif goma sha tara birnin izmir mai daɗaɗɗen tarihi a ƙasar turkiya ya fara a ƙarƙashin ikon kamal ataturk kafin wannan lokacin da birnin yana ƙarƙashin ikon ƙasar girka ne an zubar da jinin dubban sojojin ƙasashen biyu kafin kawo ƙarshen yakin birnin izmir da a halin yanzu yana cikin ƙasar turkiya daga ɓangaren kudancin ƙasar kuma yana daga cikin birane na ƙasar turkiya waɗanda suke samun masu yawon buɗe ido ko ina cikin faɗin duniya a kowace rana da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 29 suka gabata a rana irin ta yau wato 15 ga watan mayan shekara ta 1993 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar 15 ga watan mayu na kowace shekara ta zama ranar iyalai ta duniya majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi wannan rana ce dai domin raya abin da yake a matsayin gishiki na gina al'umma majalisar ɗinkin duniya ta bayar da muhimmanci matuƙa ga abin da ya shafi bunƙasa dukkanin harkoki waɗanda suka shafi iyalai a duniya da kuma kare haƙoƙinsu musamman ma dai mata da ƙananan yara waɗanda su ne suke buƙatar tallafi a cikin mafi yawan lokuta wanda hakan ne ma ya sanya aka ƙirƙiro hukuma ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta unicef domin gudanar da ayyuka na tallafawa mata da ƙananan yara a faɗin duniya.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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma bakwai da biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 a ƙasar lebanon kuma a safiyar yau lahadi ne aka fara zaben majalisar dokokin ƙasar sai kuma najeriya inda 'yan ta'adda suka saki wata mata mai ciki a cikin fasinjojin da suke tsare da su a jirgin kaduna na watan maris da ya gabata yanzu kuma ga cikakkun labaran a daidai lokacin da ake kammala kasuwar baje koli na kayakin haƙa da sarrafa man fetur da gas a nan birnin tehran wasu majiyoyi sun nakalto gwamnatin ƙasar iran na shirin kara yawan man fetur da za ta sayar a kasuwannin duniya tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kamfanin ƙere kayakin haka da kuma sarrafa ɗanyen man fetur 1,200 ne na cikin gida da kuma wasu arba'in na kasashen waje ne suka halarci kasuwar baje kolin kayakin haka da sarrafa man fetur na gas wanda aka kammala a nan birnin tehran labarin ya kara da cewa kafin takunkuma tattalin arzikin na zalunci wanda gwamnatin amurka ta ɗora ƙasar iran a shekara ta 2018 da iran tana daga cikin kasashen da suka fi kowace ƙasa sayar da ɗanyen man fetur da iskar gas ga ƙasashen duniya amma bayan takunkuman da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya ɗora ƙasa yawan man da ake haƙa ya ragu zuwa ganga ƙasa da miliyan biyu a yini har ila yau a wani bangare kuma takunkuman tattalin arzikin sun tilastawa ƙasar iran samar da duk aikin da take bukata na haƙa da kuma sarrafa man fetur da gas daga cikin gida saboda ba ta samun ingantattun kayayyakin aiki daga ƙasashen waje sanadiyar takunkuman amma a halin yanzu iran tana da fasaha da kuma ilimin samar da duk kayayyakin da take bukata na haƙa da sarrafa man fetur da gas cikin gida sannan tana da ikon haƙo mai da iskar gas daga kan tudu har zuwa cikin ruwa don haka ba ta buƙatar taimakon ƙasashen waje don yin wa'annan ayyuka an buɗe rumfunan zaɓe a dukkanin shiyoyi goma sha biyar na ƙasar lebanon don zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 128 tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar lebanon ta bayyana cewa ana gudanar da zaɓukan 'yan majalisar dokoki a ƙasar lebanon ne a safiyar yau ladi cikin shirin ko ta kwana na jami'an tsaron kasar a duk faɗin kasar don tabbatar da cewa an gudanar da zaɓe cikin aminci da zaman lafiya ɗan takara daga jam'iyyu daban-daban 718 ne suke takarar shiga majalisar dokokin kasar mai kujeru 128 sannan wannan shine zaɓe na 'yan majalisar dokokin ƙasar ta lebanon tun shekara ta 2018 kafin haka dai shugaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon said hassan nasarallah ya bayyana cewa zaɓen na yau zai fayyace matsayin wa'anda suke adawa da ƙungiyarsa sakamakon zaɓen zai kunyata su saboda mutane sun ji daɗin zaman lafiya da suka ɗanɗana bayan shan kayan da hamsin ƙasar isra'ila ta yi shekaru goma sha biyar da suka gabata gwamnatin kasar koriya ta arewa ta ba da sanarwar cewa a cikin kwanaki hudu da suka gabata mutane 42 ne suka rasa rayukansu sanadiyar bullar cutar covid-19 a cikin kasar sannan an sami wasu kimani 300 na waɗanda suka kamu da ita a jiya asabar dai mutane 15 ne suka rasa rayukansu a duk faɗin kasar sannan gwamnatin kasar ta kafa dokar hana fita a duk faɗin kasar don hana yaduwar cutar da kuma gano wa'anda suke dauke da ita tun ba su yada ta ga wasu ba tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa har yanzu gwamnatin pyongyang ba ta nuna alamun za ta karbi tallafin allurar rigakafin cutar ta corona wa'anda kasashe da dama suka gabatar mata ba tun ranar 12 ga watan mayu da muke ciki ne dai wato gwamnatin koriya ta arewa ta kafa dokar hana fita a duk faɗin ƙasar sannan shugaban ƙasar kim jong-un ya buƙaci a gudanar da gwaje-gwajen cutar da gaggawa don ganin an shawo kan wannan bala'i da ya faɗawa ƙasar shugaban ya faɗa majalisar jam'iyyar ma'aikata ta koriya ta arewa kan cewa yaɗuwar cutar a ƙasar koriya ta arewa babbar musiba ce wacce dole ne a haɗa kai da gaggawa don yaƙarta masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a yau ladi ce ake sa ran majalisar dokokin ƙasar somaliya za ta zaɓi shugaban ƙasa a cikin 'yan takara 39 da suke neman wannan kujerar tashar talabijin ta aljazira ta ƙasar qatar ta bayyana cewa fitattun 'yan takara a zaɓen shugaban ƙasa na yau ladi a ƙasar somaliya dai su ne shugaban ƙasa mai ci wato muhammad abdullahi farmajo da kuma wasu tsoffin shugabannin ƙasan guda biyu hassan sheikh mahmud da kuma sharif sheikh ahmad banda haka hatta firaministan kasar wato hassan ali khairi na daga cikin 'yan takarar neman kujerar shugabancin kasar ta somaliya majalisar dokokin kasar somaliya ce dai za ta zaɓi shugaban ƙasa saboda matsalolin tsaron da suke addabar kasar idan an ce mutane ne za su zaɓi shugaban ƙasa kai tsaye ɗan takara mai nasara a zaɓen na yau shine wanda mafi rinjayen 'yan majalisar dokokin ƙasar 329 suka zaɓa labarin ya kara da cewa ya kamata a ce an gudanar da zaben tun da dadewa amma matsalolin yadda za a gudanar da zaben da kuma sabani tsakanin 'yan siyasar ƙasar ta somaliya ya jinkirta zaben har zuwa yau sha biyar ga watan mayan shekara ta 2022 wata mata mai ciki daga cikin fasinjojin jirgin ƙasa wa'anda 'yan ta'adda suka farwa a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 2022 da muke ciki a jihar kaduna ta sami 'yancin kanta bayan da 'yan ta'adda suka sallame ta saboda abin da suka kira jin ƙai jaridar leadership ta najeriya ba ta faɗi sunan matar ba amma faifin bidiyon da aka yada shafukan sadarwa ya nuna 'yan ta'addan sun tilasta mata fita a wasu hotunan bidiyo inda take gode wa 'yan ta'addan sannan ta yi kira ga gwamnatin tarayyar kasar da ta tattauna da 'yan ta'addan don samun sakin sauran fasinjojin da suka rage a hannunsu wannan dai shine mutum na uku wanda 'yan ta'addan suka sallama tun bayan an tsare su a ranar 28 ga watan maris da ya gabata da farko dai akwai alwan hassan manajan bankin noma ta boa da kuma sadiq abdullahi ango dan shugaban majalisar dattawan arewa wato alhaji ango abdullahi bayan sun biya kudaden fansa wa'anda suka fi naira miliyan 100 masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya ke naka saurara daga bakin Tahir Amin. Yanzu kuma ga shirin nan na Mu koma noma tare da Mushtaba Adam. Mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan kafiyar wasu wato koguna a cikin nahiyar Turai da kuma Afirka wanda yake ɗaya ne daga cikin alamun sauyin yanayi a duniya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. cikin watan da ya gabata mazauna garin boreto da ke arewacin kasar italiya suka fara lura da cewa wani sashe mai tsawo na kogin po wanda ya ratsa ta garin nasu ya kafe ya bushe tsawon wurin da ya bushe ya kai mita goma daga gaba zuwa cikin kogin mazauna wannan ƙaramin ƙauye na ƙasar italiya rika kai da komowa a wannan sabuwar hanyar tare da karnukansu kai ka ce sun sami wata sabuwar hanya ta yawan buɗe ido kogin po dai shine mafi girma da tsawo a cikin kogunan da ƙasar ta italiya take da su wani rahoto da shugaban cibe take kula da kogin alessio picarelli ya karba ya nuna cewa ruwan ya yi ƙasa da mita 2.9 wanda shi ne mafi ƙaranci da ya kasance wannan ya sa aka kaɗa ƙaraurawa a kan cewa maɓuɓɓugar ruwan mai muhimmanci a ƙasar ta italiya tana cikin hatsari wannan kogin dai na po yana da tsawon kilomita 650 daga zuwa tsin elb na turai masu kankara. a kan hanyar da yake wucewa wannan ruwan yana jika arewacin italiya da mayar da ita zama mai yabanya da manoma ke cin moriyarsa matuƙa wannan yankin ne ake kira da sunan kwandon burodi na ƙasar italiya kuma daga wannan yankin ne ƙasar italiya take samun kudaden shigarta da suka kai kaso 40 cikin 100 na jimillar dukkanin kudaden shigar ƙasar. abin da yake faruwa da wannan kogin mai muhimmanci ta fuskar tattalin arzikin ƙasar italiya sakamako ne na sauyin yanayi a bisa yadda aka saba wannan irin sauyin yana faruwa ne saboda ƙarancin saukar ruwan sama a cikin watan agusta babban jami'in da ke kula da kogin ya bayyana cewa a baya ana samun saukar ruwan sama sau ɗaya a cikin kowane mako ko kuma bayan dukkanin makonni biyu amma yanzu an ɗauki watanni uku cur ba tare da ruwan sama ya sauka ba tushen matsalar dai shine daga can duwatsun el inda aka samu koma bayan saukar dusar kankara da kaso 50 cikin 100 tun shekaru 20 da suka gabata inda aka bayyana cewa idan aka ci gaba da fuskantar wannan matsala to shakka babu rikici da ƙasar italiya za ta iya fuskanta ta fuskar tattalin arziki yana da yawan gaske aikin gona zai samu koma baya hakanan kuma za a fuskanci matsalar ruwan sha a yankunan ƙasar masu yawa to idan muka nufi ƙasar comoros kuwa da ke afirka a gabacinta za mu ga cewa ana fuskantar wani yanayi da ya kama da na italiya inda yanayin kasar yake fuskantar matsalar sauyi saboda sada dajuka da ake yi domin samar da gonakin noma a baya wannan kasar wacce take a matsayin gungun tsibiru ne a gabashin nahiyar afirka tana samun saukar ruwan sama fiye da yadda yake a nahiyar turai amma sada dajuka da ake yi ya sa komai ya sauya a dalilin haka fiye da rabin tekunan kasar sun daina gudana tun a cikin shekara ta 1950 ne dai da aka tsiri sarar dajuka a cikin kasar comoros saboda samar da gonaki aka fara fuskantar wannan matsala sara itatuwa waɗanda suke aikin tsotsar ruwan sama da ya sauka su adana shi a ƙarƙashin ƙasa ya haddasa koma baya wajen samun ruwan sha balle kuma saukar na sama da za a dogara da shi a noma wani masani akan harkar yanayi a ƙasar ta Kumuro, malam tsahir ya bayyana cewa a cikin shekaru 40 da suka gabata koguna 50 a ƙasar sun kafe baki ɗaya kuma a wasu yankunan samun ruwan sha ya ta'azzara al'ummar wannan ƙasa kuwa sun rubanya daga shekara ta 1980 zuwa yanzu a baya yawansu bai kai miliyan ɗaya ba amma yanzu sun rubanya wannan yana nuni da gagarumin ƙalubalen da ake fuskanta a wannan ƙasa to masu sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirinmu ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurare lafiya. kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shirin yanda cikin kamar kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa to a yau shirin namu ya gaito muku gungun mawaƙa ne da ke nan kasar iran domin jin irin fasahar da suke dauke da ita ai saurare lafiya روز با تو شب به یادت قصه با اسم تو قصه دل یکی بود و نبوده به همیشه تو بسته است عقل با تو دل به یادت خونه با نور تو خونه است روز از نور تو روزه نور اولین نشونه دل یکی بود و نبوده حال دل بی تو چگونه من گذشتم از گذشته واسه فردا بیقرارم جز صدا کردن اسمت اینجا چاری ندارم اسم تو راه فراره اسم تو خود قراره روز من بی تو و اسمت شب تا شب با تو شب به یادت قصه با اسم تو قصه است دل یکی بود و نبوده به همیشه تو بسته است برگ ها در دست باده در از تو یادگاره برگ و درد و ناله باد تو رو یاد من میاره دل یکی بود و نبود آه اگه بارون بباره باز باران با ترانه عکس تو آرام خانه عاشقی تو راست گفتی راست گفتم عاشقانه تو راه فراره به عکس تو خود قراره بی تو و تکرار قصه با اسم تو قصه است دل یکی بود و نبوده به همیشه ی تو بسته To an saurari gungun mawaƙan Iraniya kenan a cikin wannan waƙa da sa gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin amma kafin nan yana zamun shirin ga lokacin da aka ɗirma kawo jiki a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauki da sabuwar waƙar amma kafin nan amma idan wani sallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin da ke cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. To duka duka iya abin da sauke na a cikin shirin gan lokaci na raran mu sai a tarbe mu an jima da yamma domin jin mu dauke da wasu ɗan shirye-shiryen amma kafin nan amma idan waɗanda suka taimaka shi ne kamar musamman tahir amin da ya kasance labaran duniya ni ma dugun shirin nake muku ban kwana nake cewa ku yin lafiya kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.